Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Alhamis goma sha hudu ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Muhammad da kanu labarai. Ya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila. Sakatare jihar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya a jiya laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makala a rumbuna. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada kuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. Kanan labaran kenan Bayan labaran duniya muna tafi da hira ta musamman da murya Amurka ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan da suka kai hari kan jirgin ƙasa da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna wanda ya bayyana abin da ya fi tada masa hankali yanzu. Yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin 'yan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su. Baccin kirki ba ma iya yi. Jiya Laraba kuma hukumar kidaya jama'a ta fara wani aikin kidayar gwaji a duk faɗin Najeriya a shirin babban kidaya ta ƙasa da za a gudanar baɗi. To ko menene zai bambanta wannan kida da wadda za a gudanar a baɗi? Abin da ke bambanci dai mu tabbatar da cewa shin idan muka yi gwaji menene za mu tabbatar da cewa zai faru in lokacin ya zo. Duk abin da muka samu yanzu kamar dai tuntuɓe ne zuwa ga wancan. Muna kuma tafi da rahoto kan nasarorin da rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta samu a kokarin shawo kan matsalar tsaro. sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin kalubale da mata a Najeriya ke fuskanta a kokarin cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas da tsakiya wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakarmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da karfi a na fiye da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Da wannan ziyara muna ƙarfafa mu zuwa gaba. Muna sake jaddada kudurin Amurka na tabbatar da tsaron Isra'ila, wanda ya haɗa da haɗa kai da Isra'ila kan tsarin tsaro da ba taba gani ba a duniya. Biden ya samu tarɓa daga shugaban Isra'ila Isaac Herzog da Prime Minister Yair Lapid da kuma Naftali Bennett wanda a kawancen gwamnatinsa ya wargaje a watan Yunin da ya gabata. Ya kuma gana da tsohon Prime Ministan kasar wanda yanzu shine madugun 'yan adawa Benjamin Netanyahu wanda ke takara da lafid a zaben wuri da za a gudanar nan da 'yan watanni masu zuwa shugabannin isra'ila sun nuna rashin jin daɗi a cikin kalaman nasu inda herzog ya kira biden da ɗan uwanmu yusuf sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa jiya laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin rasha da ukraine tare da turkiya da majalisar ɗinkin duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makale a rumbuna tun bayan mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki guterres sai shaida manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta istanbul a tsakanin bangarorin hudu mataki kan hanyar zuwa cikakken yarjejeniya babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi magana a bainar jama'a kan shawarwarin yana mai nuni da wata sanarwa daga ministan tsaron turkiyya wanda ya ce akwai yarjejeniya kan manyan batutuwa da suka hada da samar da cibiyar haɗin gwiwa da rasha ukraine da kuma majalisar ɗinkin duniya yarjejeniya kan iko game da duba hatsi a tashoshin jiragen ruwa da kuma tabbatar da tsaron jiragen da kwan kaya masu ɗauke da hatsi daga odessa guterres ya ce hakika wannan ita ce ganawa ta farko cigaban ya kasance mai karfafa gwiwa sosai yanzu tahogin sun koma manyan biranensu kuma muna fatan matakai na gaba za su ba mu damar cimma matsaya ta zahiri. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. 'Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokan aikinsa ashirin don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada ƙuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. da zarar 'yan takara biyu ne suka rage za su shiga zagaye na biyu na zaben da 'yan jam'iyyar conservative dubu ɗari da tamanin za su yi a faɗin ƙasar a ranar biyar ga watan satumba mai zuwa ne aka shirya bayyana wanda ya lashe zaben kuma nan take zai zama sabon firaminista manyan 'yan takara da dama ne suka shiga zagayen farko da su gada da tsohon ministan kuɗi rashi sunak wanda ke da goyon baya da yawa Sauran 'yan takarar sun hada da sakatariyar harkokin waje Liz Truss da ministar kasuwanci Penny Mordaunt. Shugaban Baitul Mali Nadhim Zahawi dan majalisa Tom Tugendhat tsohuwar ministar daidaito Kemi badanot tsohon sakataren harkokin wajen kasar Jeremy Hunt da kuma Attorney General Sula Brabman su ma suna cikin zaben. kada a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taska rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Inda bayan sama da kwanaki ɗari da garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasa a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, maharan suka sako mutane bakwai. A cikin hirar shi da murya Amurka, ɗaya daga cikin fasinjojin da aka sako, Muhammad Ɗayyabu Faki ya bayyana rayuwarsu a hannun masu garkuwan. Labari ne mai tsawo amma da na dawo na dan jin wasu labaruka wanda ya saba ma abin da mu ya faru da mu ka misali mu da muka je ma yawanci daga cikin mu da aka daure ma hannu ma sakin su aka yi suka faɗi cewa wannan abu ba da mu suke yi ba da gwamnati suke yi ga misali ya mana yanka na sa kusan guda shida in ba magani suna iya gwargwado wajen kawo wannan da kuma ni abin da ba zan taɓa mantawa ba da roƙo da muka nuna cewa ita mai ɗaki na ba ta iya haihuwa suka ba ta dama ta tafi gida yanzu ba abin da ke tayar mana da hankali da irin yan uwa da muka yi zaman nan da su muka baro su cikin halin da muka bar su baccin kirki ba ma iya yi mun zo mun ga wasu yan uwa da dama daga cikin su wanda ba za abincin ci ma yana neman gagaran su shin gaske ne sauran mutanen da kuke ci a sako suna nan a raye lafiyansu lau daidai da musgunawa ko wani duka ko wani cin mutunci babu na dawo abin da kara bani da takaici mahaifiyata aka zo aka cewa an bar macizai suna ta saran mu muna mutuwa magana ce na ƙarya ba wanda maciji ya sara mun kashe macizai goma da kunami biyu wasu daga cikin macizan ma su ne suke kashe mana to da Allah mu roƙo muke yi a samu a samu maslaha akan wannan wa'annan bayan Allah su dawo gida maganar yan uwansu suka ce suna gidan mursuna gaske ne an ce sun riga sun karbo su a wannan harin da aka yi Abuja ila an ce kun ma gansu ni ba wanda muka gani ba mu ga wasu prisoner ba mu ga kowa ba mun dai ji a gidan rediyo cewa an fasa prison in su ne mu dai ba su zo ba ba mu gansu ba kuma sun yi alkawarin za su fitar da mu ran sallah kuma sun fitar da mu ran sallah to amma kun ji labarin da ake yi cewa yan uwanku sun ba da kuɗi akalla naira miliyan 800 kafin a sako ku to ni ban da wannan masaniya ni dai yan uwa sun taka rawan gani kamar yadda na gaya ma ni tun farko ma an ɗauki mai ɗaki na an sako ta ba an shi kusi ni ne dai mai bada kuɗin. amma kun ji labarin da ake cewa kuɗi hankalinsu yanzu ya karkata akan kuɗi saboda haka wa'anda kuke so a sakon nan ila sai an bada kuɗi. so da yawa sun sha gaya mana su kuɗi ba shi bane a gabansu su suna da matsala da gwamnati wanda sun fi sanin tsakanin su bat fatan mu umma ana beli umma ana yi mai gagar gwamnati. to amma me gaskiya abin da ya faru aka ce an harbi ɗaya daga cikin ku. akwai yara cikin su yaran nan kuma wasa suke da bindigogi. shi kuma da ba a ci sa'a ba daidai da abokin zamansa sai da ya ce masa daina wasa da wannan bidigan kada ta tashi da ta tashi ko wani bawan Allah yana zaune ma yana wudiri ta zo sai ta gogi cikinsa muka ci sa'a ba abin nan din shi ba da yin wannan abin duka manyan su sai da suka zo suka ce wannan abu ba da ganga mutum da bai dukan ka me zai sa ya dauki bindiga ce zai harbe ka kenan kana ji a jikinka cewa akwai yiwuwar mutanen nan za su saki sauran hannunsu in Allah ya yarda Muhammad Ɗayyabu bufaki a hirarsa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Aikara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Firaministan Sri Lanka a Colombo babban birnin kasar. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Godfrey Rajapaksa ya tsere daga kasar. sakamakon zanga-zangar da al'ummar kasar suka tilasta wa manyan shugabannin kasar kan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajafaska ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya ɓuya, yayin da masu zanga-zangar suka fusata kan kin sauka daga karagar mulki suka mamaye gidansa da ofishinsa. Bacewar tasa dai ta kawo ƙarshen mulkin daular siyasa mai ƙarfi ta Raja Faksa wanda ke rike da madafin iko a Sri Lanka kusan shekaru ashirin da suka shuɗe. Sai dai ficewar Raja Faska bai gamsar da masu zanga-zangar ba, inda suka fusata da naɗa Prime Minister Ranil Wickremesinghe wanda ake gani a matsayin makusancinsa a matsayin makaddashin shugaban ƙasa. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a wajen ofishin Prime Minister da ke cike da jami'an tsaro suna gadinsa suna neman shi ma ya sauka. Kididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na baya-bayan nan na yawan jama'a a duniya ta yi hasashen za a samu mutane biliyan takwas a doron ƙasa nan da watan Nuwamba, kuma a hankali yawan mutanen zai karu zuwa biliyan takwas da ɗigo biyar nan da shekarar dubu biyu da hamsin, sannan zuwa sama da biliyan goma nan da shekarar dubu biyu da tamanin. Wannan karuwa za ta zo da gagarumin tasirin tattalin arziki da muhalli. Sai dai hasashen karuwar bai zama daidai wa daida ba a faɗin duniya. Wasu yankunan da suka hada da gabashi da kudu maso gabashin asiya ana sa ran jama'ar su za su ragu yayin da amurka da turai ake sa ran za su samu karuwa da adadi ɗan kaɗan ana sa ran yawan karuwar jama'a zai fito ne daga yankin kudu da hamadar sahara da tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya yunkurin da ya wuce biliyan takwas ya nuna gaskiyar cewa a duk duniya yawan jama'a yana karuwa a cikin adadi mafi karanta tun shekarun 1950 Kashi biyu bisa uku na mutane a halin yanzu suna zaune ne a yankuna da yawan haihuwa wanda aka auna haihuwa kan kowace mace yayi kasa da adadin da za a iya maye gurbi na biyu da ɗaya a yawancin lokuta waɗannan raguwa yana da alaƙa ne da wasu ɓangarorin manufofin gwamnati. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta fara aikin kidayar jama'a na gwaji a shirin babban aikin kidaya na ƙasa da za a gudana a shekara mai zuwa ta 2023 bayan kwashe kusan shekaru goma sha shida ba a yi kidayar ba. Za a gudanar da kidayar gwajin ne a yankunan da aka zaɓa ina cikin faɗin ƙasar duk da matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a waɗansu yankuna. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto, Najeriya. Bayan duk shekara goma ya kamata a gudanar da kidayar jama'a a Najeriya da mai samun sahihan bayanai na 'yan ƙasa da gwamnati za ta yi amfani da su wajen tsara yiwa jama'a aiki. To sai dai tun daga shekara ta 2006 ba a sake yin kidayar jama'a ba a ƙasar. sai shekara mai zuwa ta 2023 da aka tsara za a gudanar da ita tuni da aka gudanar da wasu tsare-tsare na gudanar da kidayar ta shekara mai zuwa da suka hada da shata gundumomin kidaya karamin gwaji na ɗaya da karamin gwaji na biyu sai babban gwaji wanda ake somawa laraba sha uku ga watan yuli shekara ta biyu ciso abdullahi da tejo kwamishinan kasa ne a hukumar kidayar jama'a mai kula da jihar sokoto an ɗauki local governments guda ɗaya a kowane zone zone a sauran jihohi kowane su an ɗauki enumeration area ko kuma guduma kida guda 42 duk ƙasa ga ko ina haka aka yi abin da ke bambanci ɗaya mu tabbatar da cewa shin idan muka yi gwaji menene za mu tabbatar da cewa zai faru in lokacin kida ya zo duk abin da muka samu yanzu kamar dai tuntuɓe ne zuwa ga wancan insha Allah abubuwa na yanzu wannan kida ta yanzu gama gari ce gaba ɗaya da za a amfani da telefon ko kuma 'yan tablets din nan ba wai takarda da biro ba matsalar rashin tsaro abu ne da ke zama karfen kafa ga shirarwa a sassa daban-daban na Najeriya to kuwa hukumar za ta kaucewa wannan matsalar ta rashin tsaro to alhamdulillahi gaskiya jami'an tsaro duk abin da ya kamata su yi mana suna nan suna yi kuma mun yi ah, shati gundumomi ba samu matsala ba inda muka samu matsaloli sai wata dabara ta fito mana cewa mu koma can mu nemi 'yan wurin su yi mana wannan kuma haka muka amfani da shi kuma muka samu muka samu nasara muka fito kuma aka shiga lafiya lau kuma aka fito lafiya lau. daga cikin makasudin kirayar jama'a shine samar da sahihan bayanai da kan iya yi wa gwamnati jagora da tsara yawa jama'ar ƙasa ayyuka kuma gashi za a gudanar da kidayar shekarar da 'yan najeriya ke sa ran samun sabuwar gwamnati to ko bayanan da za a samu daga kidayar kan iya zama jagora ga sabuwar gwamnatin da za ta karbi mulki a shekara ta 2023 tambayar kina da ni wa masanin halayyar dan adam kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum farfesa tukur muhammad baba shi kididdiga kasar nan kullum yana zuwa da takaddama wannan ya ce nasa wannan ya ce nasa wato muna mamaki cewa gwamnatin nan za ta tashi ta dukufa yin wajen wannan abin kusan za ta sauka mulki da kuma makudan kudin. da za a iya kashewa wannan wato a wannan eh, halin da tattalin arzikin mu yake ciki da yawa masana sun ɗauki ɗanyen kai ne kawai kasada ne kawai gwamnatin nan ta fito ta yunkuro ta ce za ta yi wannan abin abin da ya kamata gwamnatin nan ta fito kwanta da kwarkwatanta ta yi maganin sa kasan nan shine aiwatar da zaman lafiya. Wannan kidayar ta gwaji za ta gudana daga ranar Laraba tasha uku zuwa talatin ga watan Yuli a kuma za ta kasance share fagen babban kidayar gama gari da aka sha ta gudanarwa a shekara ta 2023. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda rundunar sojin kasar ta sanar da samun nasara a kokarin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan kasar kamar yadda za ku ji a wannan bayanin da wakilin Musulamin Muni Barma ya aiko mana. A bayanan da sashen kula da jama'a a rundunar mayakan kasa ya bayar cikin sanarwar mako-makon da ake aiki manema labarai don sanar da 'yan kasa ayyukan da jami'an tsaro suka gudanar a fagen daga a tsawon mako guda sun ce haɗin gwiwar jami'an tsaron Nijar da Burkina Faso ya halaka 'yan ta'adda 22 lokacin da suka yi masu kwanton bauna a wani wurin da ke yammacin nijar ko da yake jami'an tsaro hudu sun jikata a yayin wannan fafatawa wannan na faruwa ne jim kaɗan bayan da wata rundunar sojan niger ta operation niya da ke aikin sintiri a yankin yammacin ƙasa ta ragargaza wasu wurare uku da 'yan ta'adda ke ajiye mai tare da karkashe wasu mutane biyar da ke aikin fake waɗannan kayayyaki ba idan babura goma sha bakwai da askarawa suka yi raga-raga da su sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an tsaro na barikin sojan sashe na takwas da ke durku a arewacin ƙasa sun yi nasarar kama babura 23 da motoci biyar a wannan mako sannan a karkarar dan mani da ke tsakiyar ƙasa rundunar tsaro ta farautar bishiya ta ceto wasu yara biyu da aka sace da nufin neman a biya kuɗin fansa yayin da a gundumar gidan rumji da ke wannan yanki aka kama motoci biyu shaƙe da man fetur da yawansu ya haura lita 6,550 waɗanda ake kyauta na amfanin 'yan ta'adda ne har ila yau a cikin wannan mako sashe na hudu na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi wato mngtf da ke aikin tsaro a gabasin nijar ta yi nasarar kama ɗimbin bahuwan cimaka da kifi da magunguna a hannun abokan gaba bayan da aka bankaɗo wasu wuraren da 'yan ta'adda ke ajiyar kayansu haka kuma sanarwar ta rundunar mayakan nijar ta ce askarawanta sun yi nasarar dakile wata kiyar da mayakan kungiyar is suka dasa a kewayen garin barwa da ke jihar difa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida malam sule har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah Allah ni na roƙa baro don ka Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. a ci gaba da nazarin kalubalen da ke gaban mata na cimma burin samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a najeriya da nufin neman mafita a makon da ya gabata madam ene ede ta fara bayani kan kalubalen da mata ke fuskanta a fagen siyasa lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta wani lokacin maza wasan da bai kamata su yi da mata ba su ki zo ki same ni karfe goma sha biyu dan dare dole za ki ji tsoro kuma kai da za ki zo namiji zai iya zuwa min ya za ki je ki same namiji kai da karfe goma sha biyu wani magana ne kuna da so ku yi sakandare din so abin da ake ce violence against women din ana yin duk da ce violence against women prohibition act ya hana irin wannan halin eh, zane uku da eh, eh, ashirin da uku section 23 duk da haka an hana political violence duk da haka ana yi mata wani lokaci dan za a ji zabe agan ana ana buga bindiga ana harbe wani mace in kin ji harbe kawai wayo yara na ku jikoki na kuzo zo amma maza za ka gansu suna gudu su ne za su dinga so abubuwan da suke yin ai ba haka ne ya kamata demokratiya ya zama ba mulki ba yaki ba ne saboda haka ba wai kamar yadda wasu ke faɗi cewa kila addini ne ko al'ada ce ta hana kike samu ci gaba ba saboda Allah addini din ai na canja da bari bible kuma da koran da ana karanta a cikin wani abu karimi haka a cikin waya ne komai na canja eh. mm. amma me yasa namu za mu je mu gan laifin addini eh, ba maganan addini ba ne zukatanmu ne ba ma so mu canza sauran kasashen fa ba su sa mata sosai ga saudi arabia ga sauran kasashen duka ba sa bar mata suna saya damuwan mata yanzu a cikin duniya gaba daya ko menene ana maganan mulki da sauransu an bar najeriya baya bai karbe mu ba girman da ana bamu ana yi mana wulakanci ne kuma ba zai sa mu ci gaba ba in ba mu bari mata sun yi ba bari ku ga matan da dukkan su suna ministoci yanzu dukkan mazan kan hada su ba su kai aikin da suke yi ba ku je ku gan abin da matan da aka kai naptip tana yin wato dr fati ku je ku gan aikin da dr fati tana yi a wurin mazan da aka sa lokacin su aiki na duka wuraren da aka mata dubi abin da ita hajiya tana yin a humanitarian aikin da tana yi ma Nigeria ba dama eh, minista na eh, da minista na eh, aikin da tana yi wurin da ma zai yi mata wuyan shigowa ma sai za ta yi ah, sai kun ba mata sai kun yi da mata ko kuma wanda tana environment ne ko kuma ita eh, dr eh, zainab ne da tana finance mm, waɗansu ne aka sa wuri da kudinmu duka an kwashe an fito da shi kin taba jin wa ta kwashe kudinmu ta kai wani wuri to yanzu inda zo mata sun nuna cewa suna da tsoron allah suna da tausayi suna da mutunci suna da amana rikin amana me kuma ana nema ba wanda zai sa za a samu sallama kasa ba ne so mu muna cuce kanmu ne ya kamata mu taimaka ma kanmu mu ji tausayin kanmu ji abubuwan da ke faru yanzu yaushe ana lokacin da mata ana bar mata suna dan yin siyasa lokacin president jonathan da su obasanjo da eh, shi eh, babanmu eh, allah karbe shi shi ya raduwa lokacin a jerin banza banza magana da yana yin nan so abun nan fa sai da hankali fa kar mu sa shi allah zai ji haushi da mu to barin dawo wurin kanas ka ji bayanin da madam ene ta yi akwai batun kuɗi akwai batun kuma cin zarafi da ta yi a siyasance a wannan kasa me yasa kake ganin maza suke yadda a yi siyasar kuɗi a wannan ƙasa na farko tabbas siyasar da ake kuɗi na ake sawa siyasa a najeriya ya yi yawa amma ki sani ta duniya faɗin duniya ba inda ba a amfani da kuɗi a siyasa ko amerika ko ingila ka ji ko ina za ga har guda har eh, gidauniya ake a tara kudi saboda siyasa wannan akwai magana kudi haka ne to amma kudin kamar ne magana su mata aya akwai satin subsidy ma da suke samu akwai rangwame da suke samu ko fom ɗin za ki duba ina jam'iyyu suke sayarwa za ka ga an cire kashi hamsin ko wani namu dina na sani an cire kashi hamsin aka ce in fom naira miliyan ɗari ne namiji ya saya mace naira miliyan hamsin za ta bayar. A ba amma a'a ai an ce ba haka ba ne ma ba kashi hamsin ba cewa aka yi sayan fom din nuna sha'awar takara. Eh shine miliyan talatin kuma mace an ce ta biya miliyan sha biyar. Na sayan fom din ma na tsayawa takaran kyauta aka ba mata. Kyauta aka bayar. To sannan kin ga wani ai dama ce da aka bayar. An ba mata damar su shiga. Kawai duk inda matsalar take kin gani da kuma irin bayanin take matan ne a notireji ko bayanin da ita barista hassana ta yi ta cewa ita takarar sanata wasu ta yi member house of representatives su biyu ta kuma mata maza sun haɗu sun hana ta tiket abu da ke so mata da kuma kowa ya fara ganewa shine siyasa karkai tunanin samun abu cikin sauki shi kansa namijin ba yana samu ne cikin sauki ba siyasa a najeriya magana ce ta interest tsakanin yaya da kanima za ki ga ana yin baran-baran tsakanin yaya da kanima za ka ga ana takara baran-baran idan namiji ya san interest ɗinsa ta wurin mace ne za su fi daidaitawa zai iya zuwa ya ɗauki mace sai alliance ita idan ya gada da namiji ne zai fi zai iya zuwa ya nemi namiji sai alliance ba dan saboda tana mace bane kin gani ba dan janda ne ba magana janda ba ce ta ratsu tsakani kin gani magana ce ta interest kada mata su ga cewa dan namiji da wani sun yi alliance kowa da su ga cewa sun yi saboda ita mace a ba haka bai kamar yanzu ita take wato zancen bukata ce ko mm. bukata ce kamar ita wanzu wannan santar take fara in a ce mata a serious in har maganar ba business a maganar gender din suna so lalle mu san su ta yi idan an hana ticket a PDP ta tafi NNPP ko PRP ko ADC ko NZM za ta samu ticket za ta zama 'yar takara idan ta zama kuma ita takarar zaɓe ne da ake zuwa a yi musamman yanzu da aka kawo abubuwa da da suke rage magudin idan har matan da gaske suna so sai mace ta ci sanata in ta ɗauko karamar jam'iyya za ta tsaye takara da gudu wata ta hau zuwa five sau biyu ana neman wannan za a ba take ɗin ma ba a samu a wasu ta ba ka ganin an makara misali a ce yanzu ta canza sheka zuwa wata jam'iyya bata makara ba aida da gaske take tun wancan lokacin da ta nema da matan da gaske suke saboda ita mace tun wancan lokacin da ta nema alternative tun kafin a makara kuma na tabbatar miki cewa da a ce ta je ta dauki wata karamar jami'ar ta fito matan ba su zabe ta mazan dai su za su matan dai in suka tashi zaben mazan za su zaba za su zaba mace yar uwarsu ba ba su zaba ba to me yasa kake ganin suke haka to gaskiya akwai dalilai na farko akwai rashin kamar na faɗa rashin yi da gaske rashin da gaske nan kuma ta yi yana tafiya da rashin wayar da kai saboda in kin duba ai participation din composition din participation na mata kamar nake faɗa kin ga tunda yake ana magana mulki ne a hawa ne guda uku nake tunanin matan su shiga kamar yana kowa ke shiga hanyar kafa mulkin za ta ran yin kamfen zuwa zabi sai kuma haɗa gwamnatin in an tashi yin mulkin kin ga maza su shiga sai kuma koda baka shiga ba daga waje ka iya su iya influencing decision na gwamnati wai pressure group interest group da sauran civil society su makamantan irin wani abubuwa private villas duk da wani abubuwa suna yi so amma wane ne suke kawai wanda suke shi shine na lokacin zabe. kai zo yanzu kina cewa mace ba ta iya fita kamfen karfe biyu a najeriya kamar yadda musamman take fita ba ta iya fita kamfen karfe daya karfe biyu sha biyu ba ba za a je yaro wai za ta iya barin yara a gida ta tafi kamfen ba ba ta iya barin aikin wannan is automatic disqualification na cewa they are not ready to participate su shiga cikin siyasa wato kenan raunin su ya bayyana a harkar neman kujerun siyasa raunin su ya bayyana kuma kamar yadda na faɗa zan sake jiddawa ba kada su tunanin cewa wai a sauki ake samun mulki je binani yanzu sami tiket na gwamna ka tambaye ta inda ta ta samu gwamna tiket din gwamna Allah ya ji kan maman Taraba ku tambaye ta samu tiket din gwamna kuma kowa ina mata in har za su yi abin da waɗannan matan suka yi za su samu tiket din Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako na gaba domin jin martanin matan da ke wannan zauren. Kafin nan a madadin bakin namu madam Ene Ede ya fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. Da 'yan maya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara. da mu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Ya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a gabas da tsakiya inda yake magana kan kulla dangantaka mai karfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. ziyarar tasa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai gabas da tsakiya wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin jordan da kuma saudiya na alfahari cewa dangantakarmu da kasar isra'ila tana da fadi da karfi a gani na fiye da yadda take a baya in ji biden a filin jirgin sama na ben gurion Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da ƙasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma jumbe hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.